wurin kasuwanci musamman mu duba yadda kuɗin kaya suka yi tsada komi ake sayarwa sun shi na da wuya duk wanda allah sa wani abu shigo hannun shi shi na ga shi kenan ya kamata daga wannan ranar ya zamo mai kuɗi. don haka waɗanda ke da ɗan karamin ƙarfi sun sa talakawa cikin kunci da masuwa wannan lamarin wallahi zalunci ne duk wanda ya dubi rayuwar mu gana yau abinci ya kai ya gagari mutane saboda zalunci ba bangaren hukuma ba ba bangaren mu kuma al'umma da muke cikin gari ba hukuma ba ruwan gwamnati da mutanen ƙasa wayanda ake ba mulki damuwansu ne su su koshi su gina kansu kai da ke rayuwa cikin gari ba ruwan kowa da kai da haka ana ƙara farashi na kaya kaga 'yan siyasa yanzu ce a ku ba ku fahimta ne ai abu kaza da kaza ne da aka hada kaza zai bayyana she mai shi shi ya gwada ma shi ke jin turanci ko shi iya magana alhalin kuma abin da yake hakikanin abin da ke faruwa wallahi talaka na cikin kunci da matsuwa wannan shine abin da ke faruwa mu da ke kasuwanci kowa abin da yake sayarwa sai sawa abin kudin da ba a iya sai rayuwa da muke ciki kenan kuma wannan abu da ke faruwa shi ke kawo muna bala'i daban-daban da ke faruwa a cikin cikin rayuwa musiba kala kala da ke faruwa wallahi abin da ke janyowa kenan kuma ba za mu samu wani sauyi ba ko wani canji ba wallahi sai mun sake kanmu kamar da Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim muna cikin zaluntan juna kullum Allah ya haɗa mu da wanda za su sa mu cikin kunci da matsuwa she mun sake tabi'unmu muna kyautatawa juna muna ƙoƙarin ganin mun sauwaka musamman mu da Allah ya sa akwai abu kaɗan a hannunmu ana zuwa bukata a wurinmu kowa ya ƙoƙari ya sauwaka lamarinsa wanda ya zo wurin ka bai da shi ka sauwaka mai in kana sauwakawa duk wani jarabta wanda yake ya so ya fi ƙarfin ka shi Allah ya sauwaka haka lamari na Allah subhanahu wa ta'ala yake da rayuwa da muke ciki yau wallahi kowa ya yi shaida shirye wanda bai son gaskiya kan ana cikin kunci ana cikin matsuwa kuma wannan kuncin wallahi da yawa mu muka jawo wa kanmu muna da laifin wani mu da ke cikin kasan shugabannin kasan su ma suna da laifin domin kowa na da irin rawan da ya kamata ya taka ba a ganin gari ana cikin matsuwa kawai wanda mulki ke hannunsa ya ja baki ya yi shiru wayanda ke da abin hannu kuma su kara yi wa kayan su price yana sada ana matsuwa idan ana haka kamar muna son kasan ne a ko koma cikin hallaka musulunci addini ne wanda yake baya son zalunci addini ne wanda ke bukatar mutum na tausayawa 'yan uwansa da suke mu'amala da shi yayin da kaga kake ga ka samu Allah ne ya baka wanda yake talakan ba laifi yayi Allah mai da shi talaka ba amma shi talaucin nasa jarabta ne akan sa yayi hakuri kai ma wadatan jarabta ne akan ka ka tausayawa bayin Allah subhanahu wataala a cikin rayuwa da haka lamari na zalunci da irin abin da ake na sa mutane cikin kunci a cikin rayuwa musulmin da ya fahimci hakikanin musulunci wallahi baya yi musulmi wanda yake ya fahimci hakikanin musulunci idan an mai laifi ba shan fansa yake yi ba yana ƙoƙari gwargwadon iyawa ya yafewa wanda ya mai ba daidai ba ya zama mutum mai yalwatawa a cikin rayuwarsa